to sannan sai abu na gaba shi ne shine ulmu ta ƙadar. A nan wurin, inda na ce zan buɗa shi to mu za ta yawa akwai ɗaiɗaiku daga ciki da na kawo kawai na bada misali a ciki tunani da kuma wani abu da aƙidar a ta gino a kan shi na farko shine ne imama wata kunu bin nassi sun ce tana kasancewa ne da nassi daga gurin Allah is yajibu an yanussa al-imam a yanussa al-imam sabiqu imam lahiqi sun ce imami da ya gabata kamar sai dana Ali ba shi bane na farko sun ce to dole shi da zai tafi ya nassanta imamin da zai zo bil aini ta hanyar ayyanawa wa bil wasf ba wai ya faɗi siffarsa ba wanda mu a gurinmu yana nan cikin littattafansu sai da na ali da ya zo mutuwa lokacin da abdurrahman bin maldam al-khariji da ya soke shi da wuka da aka ce masa ala yanzu ba za ka yi wasiya ba wanda zai zama khalifa a bayanka sai sai da na ali ya ce ma ausa rasulullahi fa ai annabi da zai bar duniya bai wasiya ba ballantana ni in sai ya ce amma idan Allah yana nufin al'umma da alheri sai ya haɗa su akan mafi alherin su kamar yadda ya tara al'umma akan mafi alherin ta bayan annabinta shine abubakar haka sai da na ali ya faɗa sannan kuma sai muka samu a tarihi a cikin Quraishu wanda ya fara haifar yara yasa abubakar umar usman shine sai da na ali ɗansa al'imamu hassan ya zo ya koyi da shi ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman ɗan da na husaini ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman shi ya sa rigimar da ta faru na kisan al'imamu Hussein a karbala za ku ga dukkan wa'annan akwai masu wa'annan sunayen daga cikin ahalul baiki tattaunawar da muka yi da wani daga cikinsu a kan maganan isma ku je za ku saurara za ku ga cikin imaman nan da namun karanto guda goma sha biyu ‘ya'yan Husaini ne duka babu ɗan Hassan ko ɗaya, kuma zan faɗa maka menene dalilin da yasa aka sami ‘ya'yan Husaini babu ɗan Hassan ko ɗaya. Maƙaryata sun ce wai Allah ne ya zaɓa haka, mun ce to ku faɗa mana inda Allah ya zaɓa. Babu har yanzu ba za su iya nuna ba. To suna murɗe ayoyin Ƙur'ani suna ba su wannan ma'anar. Kuma wallahi duk Ƙur'ani duk ayar da za su kawo sai dai mu ta mutashabiha ba muhkama ba yanzu a gurin inda a ce karatu nan da projecto za a yi shi in mun faɗa abu kaza mu nuna maka mu ce ga malamin shi a ya faɗa sai ka sha mamaki yanzu a gurin kun san cewa na daga cikin aƙidar shi'a a duk annabawan Allah idan ka ɗauke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne ya fi sai da na Ali daraja amma sai da na alidi ya fi raguwar annabawan Allah daraja tare da cewa akwai annabawan da ba su kai sai da na daraja ba da Allah ya tashi kan matsalar kilafancinsu sai ya ayyana sunansu yanzu annabi dawo da kawai sai Allah ya ce ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan kalifatan ardi yanzu ba magana ta ƙare ba annabi adamu da Allah ya zo cewa inni Ja'ilin fil ardi khalifa da an samu wannan ayan a ƙur'ani Allah ya ce ya Ali bin Abi Talib inna ja'alnaka khalifatan fil ardi magana ta kare ko bata kare ba ta kare to babu irin wannan nassa akwai ayoyi da suke kafa hujja da su amma zan kawo ɗaya kawai in bada misali sai mu tafi ayar da suke kafa hujja da ita ita ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu ita ce aya mafi girma suna ce mata ayatul wilaya suna kawo rubabban hadisi da bai inganta ba cewa sai da na alwaya yi sadaka da zobe lokacin yana ruku wanda ba haka aya take ne ba na farko ne sanadin wannan hadisi ta fuskar abin da malamai ke kawo a matsayin sababin nuzul bai inganta ba idan kana sauraron dan shiya zaka ga yana ta kawo maka rafulin ce ka doka duba littafi na kaza a shafi na kaza malam wana ma ya kawo idan baka sani ba in ka je ka koma mamakin da za ka sha da ya rafa da ce a shafi na kaza malam wane ya kawo shi kuma malam wanan fa ya kawo magana ya karyata ta amma ya dan shi in yare na ka sai ce ka je ka duba littafin wane wane ma ya kawo to da ya kawo ya ce me ha kawai zai ce maka ya kawo sai baka kuma ya ce maka abu jallari na kaza shafi na kaza sai ce maka ya kawo ayar idan an lura da Allah ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu kafin ya faɗi wannan me farkon ayoyin shine ya ayyuhal ladina amanu sai ne kira masu imani sai ce la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kafkuriki yahudawa da kiristoci a matsayin masoya sai ce ba'aduhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh sai yace fataral ladina fi qulubihim mardun yusari'una fihim yaquluna nafsha an tusibana da'ira sai yace fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fayasbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimi sai yace wa yaqulu alladhina amanu a ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin sannan ya sake kira ya ce ya yi wallazi na amanu man yartar da minkum an dinihi fa sofa ya ati Allah bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi bi manya sha'u. wallahu wasi'un alim a tan farkon ayan ya ce la tattakhidul yahuda wan nasara auliya kakkurike yahudawa da kiristoci a matsayin masu a sai ce sashen su yana san sashi to sanda Allah ya hana yace ka alge su kamar dama sun ce inna ma duk inda ka ganta a ka'idar larabci ba a fara amfani da ita a farkon zance dole ya zamanto jawabi ne na wani abu da ya gabata to da haka sai Allah ya ce inna ma tun da an ce kada ku jibince su kakkuso su wa za ku so shine inna ma waliyukum Allah wanda za ku so shine Allah wa rasuluhu sannan sai wa sai manzon Allah inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum suna bada zakka ba wai suna ruku ba a'a suna kankan da kai lokacin da suke bada zakka shine ruku ana to shine Allah a gaba sai ya ce wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wanda ya jibinta Allah da manzan Allah wallazina amanu fa inna hizballahi humul galibi sannan ya sake kira ya siya yi wallazina amanu la tattakidu allazina ittakhadhu dinakum huzwan min allazina otal kitaba min qablikum wal kuffara min awliya kakkurike su to wannan ayar ita suke murda sai su fassara kalman inna ma waliyukum Allah na ma'anan wilaya wai wanda zai zama waliyin ku shugaba bayan bayan Allah da annabi sai su fassara ta da sayyidina ali to bari mu je mu gani waya ataqidu shi'a al-ithnai shari'a ɗan shi'a masu imamai guda goma sha biyu da zaka gani suna da aqida cewa annar rasul qad nassa ala al-a'imma min ba'dihi wa annabi ya nassanta akan a'imma bayan sa wa ayyanahum sannan ya nuna su bi asma'ihim da su wa hum 12 imaman sune imami goma sha biyu la yanqusuna wala yaziduna ba sa karuwa ba sa ragwawa idan ban manta ba gobe dan Allah a tuna mu in na zo ran faɗi sunan imamai a sunna domin hadisin da suke kafa hujja da shi hadisin la yazalu hadha ad-din wannan addini na musulunci ba zai gushe ba yana da izza matukar an samu khalifofi guda goma sha biyu suna khalifanci so da yawa sun sha rudar mutanenmu sai a tambaye sai ya ce khalifofi nawa ake da shi a sunna nawa za ka faɗa eh da ka faɗa abubakar umar usman sai fiye da nawa sai sai ai ba ku da khalifofin mu shiya mu muke dawa mu muke da khalifofin to kuma ƙarya ne abinda malaman shi'a suka yi ittifaki a duniya da na sunna annabi ya faɗi isna ashara khalifa sannan bai ce kulluhum min ahli baiti ba cewa kulluhum min quraish wani kidahu miwawa a cikin su lokacin da muka zo magana akan sai na muawiya wai bai ma san muawiya cewa ba quraish bane wallahi bai ma sani ba bai ma san muawiya ba quraish bane nace to a cikin quraishawa kabilu ne daban-daban a ciki akwai banu hashim akwai banu umayya akwai banu tamim akwai banu kaza haka ƙureshawa suke da haka cewa annabi cewa dukkansu daga ƙureshawa suke haka ya faɗa ta wayannan kalifofin guda goma sha biyu samunsu kawai yana nuna cewa a lokacin addinin musulunci zai zama yana da ƙarfi a duniya ne sannan a ƙa'ida yanzu a nan masallacin idan akwai limami idan yana da ɗalibai sun kai nawa duk wanda bai zo ya zama khalifan shi ba a masallacin dala ko ɗalibin shi ne ana kiransa a ce mai khalifan wani a masallacin nan ba a faɗa ko to sai a gurin yin shi a ne ko ba kai khalifanci ba kai khalifa ne amma yanzu sai da na ali ya hau kujeran manzan Allah ko bai hau ba khalifa ne ko ba khalifa ba al'imamu hassan ya hau ko bai hau ba khalifa ne ko ba khalifa ba ne amma ragowar al'imamu hussein ya yi shugabanci bayan annabi ya bar duniya suna janyo wani rababban hadisi wa annabi ya ce al-hasan wal Husaini imama ni qama au qa'ada wai da hasan da Husaini imamai ne muka ta akwai bambanci tsakanin imam da khalifa suna da bambanci imamu masallacin nan yake ce ne ba imam bane khalifa ne ba ana ta al-imamu maliku ba al-imamu shafi al-imamu abu hanifa al-imamu ahmad to irin wannan imamancin ne ba imami da ma'anar khalifa ba in ma hadisin ya inganta ballanta na ma babban hadisi ne mai inganta ba wannan kenan to kun ga suna kafa hujja so in Allah ya yarda gobe zan faɗi sunayen imaman nan guda goma sha biyu na farko shine abubakar siddiq na biyu umar na uku usman ko na hudu shi sai na alin ko to na biyar akwai Hassan sannan na shida akwai muawiya to akan ɗansa yazidu an yi saɓani wani na ya ce maka to an yi saɓani sai ka ce masa saɓanin da ke gidan shi'a akan matsalar ya fi saɓanin da ke gidan sunna don ita kanta shi'an nan da zan faɗi imamai guda goma sha biyu to ita kanta shi'a mai imamai guda goma sha biyu ta kasu ya kai gida ishirin tsarin waɗannan imaman da ka gani sha biyu zan faɗa a nan gurin akwai shi'ar da take da imamai guda goma sha biyu imamanta ba su bane tsarin waɗannan imaman kuma ta kai kusan gida goma sha tara eh? to shi ne na farko alibin abin talib ana ce masa da amir mu'minin an haife shi kafin hijira da shekara 23 sai da na aliyar su hijira na da shekara 40 daidai na biyu alhassan bin ali ana ce masa azzaki ana ce masa almustaba an haife shi jiranar da shekara biyu ya rasu jiranar da shekara hamsin na uku alhassan bin ali ana ce masa sayyidu shuhada an haife shi jiranar da shekara uku ya rasu 61 da yawan mutane ba su ma san cewa da al'imamu hassan da al'imamu husaini ba rana ɗaya suka zo duniya ba alhassan shi ne wa babba al-husaini shine wa karami duk dalibin safu ya san akwai tasgiri akwai kalam akwai kulay ko kuwa akwai kitab akwai kutubo ko kuwa akwai madarasa akwai mudairisa a karamar makaranta ko ba haka bane to al-hasan al-husaini tasgiri ne na hasan ba rana ɗaya suka zo duniya ba hasan shine babba husaini shine wa karami sannan al'imamu hassan yana daga cikin mutane guda goma sha uku da ibn hajar ya kawo cikin fitahul bani wanda suka yi kama da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai na hudu al-husaini bin ali ali bin husain ana ce masa zainul abidin ana ce masa as-sajjad al-imamu ali zainul abidin yadda ko ga anan gurin shine na hudu an haife 38 ya rasu biyar. to daga kan aliyu zainal abidina to daga nan ne duk wanda ya zama imami da ma'anan khalifa a cikin 'ya'yan husaini aka ɗauka babu ɗan hasan kodiya to shi kuma kun san dalili lokacin da ƙasar farisa su ne su sufafawarsu a duniya tana ciki da ƙasashen su italy haka rum ba a iya yaƙarsu sahabban manzan Allah sun yi wani irin ƙarfin da duk garin da suka damfara suka ce suna so sai sun kawar da shi sai sun kawar da shi kafin nan kafin sahabban annabi an tabbatar da ƙasar farisa ba a taɓa zuwa aka cita da yaƙi ba amma lokacin sai na umar yana khalifa ya jagoranci zuwa aka yi kata-kata da daular farisa to da aka yi kata-kata da ita akwai ƴar sarkinsu a lokacin sai aka kamo ta a matsayin baiwa aka zo da ita garin madina to kowa daga cikin sahabbai yana harin a bashi wannan baiwar sai sai da na'umar ya ce a'a wannan baiwar tun da kyakkyawa ce ba zai ba ko ita kowa ita ba al'imamu husaini jikan annabi muhammad zai ba ita wannan baiwar da aka ba al'imamu husaini wacce aka zo da ita daga farisa ita ce ta haifi al'imamu ali zainal abidina in kuka lura abin kungiyanci ne menene dalili saboda aliyu zainal abidin ya zo daga ina daga farisa to daga kan al'imamu aliyu zainal abidin sai suka ce to ba wanda zai sake zama imami in ba ɗan da ya fito ta nan layin ba da haka daga nan shi sai da na hasan sai aka aje shi gefe da haka wannan tsarin na mutum goma sha biyu al'imamu hasan ne kaɗai a ciki amma babu ɗan hasan ko ɗaya a ciki wannan shi ne to sai muhammad bin ali wanda ake ce masa albakir abu jafar an haife sa hamsin da bakwai ya rasu ɗari da sha hudu sai jafar bin muhammad ana ce masa asadik abu abdullahi abin mamaki jafar asadik ɗin nan fada suke jingina kan suna cewa jafariya yadda fa yake jika ga sai da na ali ta ɓangaren uba haka yake jika fa ga sai na abakar ta ɓangaren uwa ba mun ummu farwa ita ce mamashi nasabarsa tana karewa zuwa ga abubakar siddiƙu ta wannan nasabar ta ɓangaren ƙunshi Ta sai suka zo suka ce a nan gurin suna bin mazhabarsa sun yadda da kakansa na ɓangaren ƙuba amma ba su yadda da kakansa na ɓangaren wa ba wa wannan ne abin da shi an ciye gina a kansa jafaru sadiq an haife 183 ya rasu 148 sannan sai musa bin jafar ana ce masa alkazin Abulhassan ana ce masa abul hassan Abulhassan abul al-mali abu ibrahim an haifi 128 ya rasu 183 sannan ali bin musa arrida abul hassan al-sani 148 aka haife shi ya rasu 203 sannan muhammad bin ali ana ce masa aljawad abu jafar an haifi 195 ya rasu 220 na goma shine Ali bin Muhammad ana ce masa al al'askari ya rasu an haifi 212 ya rasu 254 sannan Al-Hassan bin Ali ana ce masa al'askari askari Abu Muhammad an haife shi 223 da biyu ya rasu 260 to na sha biyun wannan Shi ne Muhammad bin Hassan suna ce masa al-Mahdi al-Hujja al-Qa'im al-Ga'ib al muntazar wanda ake jiran shi Umuna suna faɗa cewa bi anna imam sani shi wannan imami na goma sha biyu a ashara qadis dakala sirdabar ya ji ya shiga wani kogo fi dare abihi a gidan babansa bi surra marra'a a wani wuri ana ce masa surra marra'a walin yu'ud tunda ya shiga wannan kogon tun wannan hijiran shekara 1200 da wani abu har yanzu yana cikin kogon yaƙi fituwa har yanzu da muke magana a masallacin nan kuma da ya tashi shigewa akwai zabura da injila da attaura da sufi ibrahim da ilmul awwalina wal akhirina da qur'anin gaske duk haka ya tattara ya shige kogon nan wannan take bibiyar program din akwai sanda na dauko bidiyon na saka wani rami ne aka ce ya shiga ciki wala za ka yi mamakin ramu haka za a je a ajiye matashi a gurin kullum ya zo ya ce ya hujja ya alga'ib ya alka'ib ajjalallahu farjaka ukurut fito billahi lalzi haka zai tsufa ba wanda zai fito ya mutu a sake sa wani kuma abun ban mamaki ba kun san hadda takarda ana zuwa bakin kogon a dawo da takardar a cewa an kai wa mahadi ya sa hannu in kana neman addinin kurafat ka zo addini shi'a to ka tsaya nan shi kenan a wancan lokacin sun ce wai tsoro yake ji makiya ne za su kashe shi yasa ya je ya gudu ya shige kogon ihsanul ilahi zahid ya ce ya je shi har kogon da idan shi ya ce billahi lazi ba yadda za a ce wa dan adam ya shiga nan yana rayuwa a a wancan lokacin sun ce wai tsoro ne yake ji amma yanzu fa ga Iran da makamai ta mallaka yanzu ga iraki a hannun in shi'a take amma wai har yanzu mahadin tsoro yake ji yaƙi fitowa to yanzu ƙasar da kuke da dama tana hannun ku yanzu yana jin tsoro ya shirya da jin tsoro ya fito an fahimta yi so ku gane akwai bambanci ta fuskar imani tsakanin mahadin ahalis sunna da mahadin yan shi'a kamar yadda in ka ga malaman shi'a na maganar taƙiyya ta bambanta a littattafan sunna da taƙiya a littattafan shi'a mu taƙiya a gurinmu kafiri ake wa taƙiya ba musulmi ba su kuma a gurin 'yan shi'a za su zauna suna mu'amala da kai za su ce sun yadda kai musulmi ne amma suna makawa ba yadda za a yi kaiwa mutum ƙiya sai lokacin da ka mai da shi kafiri sannan sai ka mai ƙiya sai sa za ku ga za su iya zuwa neman aure a ce mutum ɗan shi'a ne ya ce wala ƙarya ne shi ba ɗan shi'a ba ne sai an yi aure sannan ku gane ɗan shi'a ne muna program a shafin sarki zaki za ku ga hatta tambaya wani in ya bugo zai yi sai ya yi ƙarya ya ɓoye a ƙi shi ɗan shi'a ne ya shi ba ɗan shi'a ba ne kuma an ka ci gaba da bi ka gane cewa eh ɗan shi'a ne makaryaci ne to wannan yana ciki da aka yi sanu ilahi da ya ci ya bi ya leƙa ya ce wallahi ƙarya ne ba yadda za a ce akwai mutum a cikin wannan kogon to arkanul imani au usulul iman a wa min huna to daga nan ne wujidal farqu aka samu bambanci bainal muslimina wa shi'a tsakanin musulmi da yan shi'a inda lokacin da wato inda maftara lokacin da suka kirkiro ala usulin min din, akan wani asali suka mai da shi ya zama usuluddin allati laysa laha ko laysat laha mustanadun min kitabillahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallama ba ta da madogara a littafin Allah da sunnar annabi wa kaffarul muslimina biha jami'an kuma suka kafarta musulmi da akan wannan ka'idar gaba daya da haka wanda suke bibiya program din mu a wancan satin da aka sa akan page mu. wanda ne akan shafin sarki zaki na kawo maganar kamalul haidari na kunna yace gaba malaman shi'a na duniya ahalul khilaf suna nufin ahalul sunna yace sun yi hukunci akan mu cewa mu kafirai ne yace ba dinin wannan sun yi ijma'i yace to ta bangaren ne kawai suke sabani akwai wanda suka ce mu kafirai ne ba dinin wa zahira akwai wanda suka ce mu kafirai ne ba dinin amma a zahiri ayi mana mu'amala ta musulmi amma in an je lahira kowa a cikin mu wuta zai shiga ya dawo ma a wutan haka suka faɗa saboda haka ina mamakin mutane mutumin da ya karɓi musulunci hannun annabi muhammad ya ba addinin musulunci gudunmawa annabi ya ce musuluncinsa ya yi da ke nuna haka har da ya mutu ma ya samu alfarma aka zo aka rufe shiga annabi gashi a tsabari sai bai yadda da musuluncin wannan mutumin ba kai a ina ka karɓi musuluncin ka da zai da kai mu yi makan ma'adalci kai kana ganin wanda bai da musuluncin abubakar da umar ba ya ce ya yi da musuluncin ka ba rena ma ba renin hankali ne saboda ka kakka yaudar kanka kana ahalin sunna duk yadda za ku yi mu'amala da ɗan shi'a ya ce maka wai ya gamsu da musuluncin ka ce mai ya fara yadda da musuluncin abubakar da umar kafin ya yi da naka wala wanda bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba ba yadda za a yi yadda da musuluncinka na farko arkanul iman au usulul iman rukunin imani wannan ba kowa ya sani ba a gurinsu na farko akwai abin da suke ce masa at-tauhidu kaga kai nan an ce at abin da ka sani shine kadai ta Allah ko to ba shi bane tauhidi a gurin in kore ma Allah duk wata sifa da ya tabbatar tabbatarwa da kansa a Qur'ani shine tauhidi na biyu annabuwa annabta ko na uku al'adulul ilahi almi'ad imani da makoma na hudu suna cewa al'adulul ilahi adalcin Allah sannan na biyar suna cewa al'imama idan abu a ƙa'ida aka ce rukuni ne idan guda goma ne fa idan ka yadda da tara sai baka yadda da guda ɗaya ba to yadda da guda ɗayan nan yana jawo maka ko an je lahira Allah babu ruwan shi da guda tara yanzu misali mu ɗauki rukunnan imani da za mu zo mai magana a kansu guda shida na halin sunna ba akwai an tu'mina billahi ba wa mai wa kutubihi wa rusuli wa liyawmil akhir wa tu'mina bil qadar ta sai mutum yace yayi imani da Allah da mala'iku da annabawa da littattafai yayi imani da kaddara amma da aka zo maganar kiyama sai ce bai da ita ba to a wajen Allah in yaddaka da alƙiyama ko an je lahira cewanka ka yi imani da Allah da littattafai da annabawa da ƙaddara wala ba zai maka amfani ba babu abin da zai sa Allah bai sa mutum wuta ba to a ƙa'ida yanzu ko da ka yarda da at-tauhidu da annubuwa da almi'ad da kuma al'adul ilahi idan baka yarda da al'imaman nan ba to ko an je lahira yadda da wayannan guda hudun ba zai mu amfani ba wa qala shaykhum ala kashiful gita'i daga cikin malaman sa ala kashiful gita'i yana cewa inna shi'ata zadu fi arkanil islam rukunan akar yan shi'a sun ƙara a rukunan musulunci wani rukuni na daban sai ce wa huwa al-imama shine imama kaga ƙarawa suka yi wannan ya faɗe shi a asulin shi'a wa usuliha a shafi na 58 to daga nan ne fa sai zaman to aka samu kufur man la yu'minu bi wilayatil a'imma isni ashara kafirci wato duk wanda bai yi imani da waɗannan imaman guda goma sha biyu ba a yanzu mun faɗe su na farko ali bin abi talib ko al-hasan bin ali al-husayn bin ali ali bin al-hasan muhammad bin ali jafar bin muhammad musa bin jafar ali bin musa muhammad bin ali ali bin muhammad alhassan bin ali wa'annan muhammad bin alhassan guda goma sha biyu ko to a ƙa'idar shi a yanzu duk abinda da za ka yi na alheri a doron ƙasa in baka yadda cewa waɗannan su annabi ya naɗa za su yi shugabanci ba bayan shi aka kwace to kai kafiri ne arne ne ɗan wuta ne ko an je lahira duk abin da kai wa Allah na ibada Allah bai bukata za ka gani an sadiq daga sadid gashi nan ya yake ta urija bin nabi ila samai mi'an wa 20 marra da Allah mi'rabi da annabi sau nawa akai ba sau ɗaya ma to ga ruwaya ta ce an yi mi'rabi da annabi sau ashirin. a littafin shi'a suka ce ma min marra babu wani mi'rabi da aka yi da annabi illa wa qad awsallahu azza wa jalla fiha annabi fa sai Allah ya yi wasiya ga annabi bil wilaya li ali ga wulayar sayyidina ali wal a'imma aksar mimma awsahu bil fara'id fiye da duk wani abu da ka sani farilla ne a musulunci sallah ko azumi ko ma me to fiye da haka ake yin wasiya akan sa akan imamancin sayyidina ali wannan ya zo cikin ilalu shara'i a shafi na 148 da tara da kuma al shafi na da kuma mujalladi na 18 shafi na da tamanin da bakwai da kuma mujalladi na ashirin da uku shafi na sittin da tara an zaidul abidina yake faɗa ruwaya da suka kawo cewa wai ya ce inna afdalil biqa mafifitan guri ma bainar rukuni wal maqam shine tsakanin rukun wal maqam mun san rukun wal maqam guri ne da yake da alaka da ɗakin Allah a Kaaba suka ce walau anna rajulan da a ce wani mutum a cikin mutanen duniya ummira ma ummira nu a raya shi irin tsawon rayuwar annabi nuhu fi tsomi alfa sanatin illa kamsi na aman ka rayu shekara dubu ba hamsin ya suman nahara kana azamin wuni wa ya ƙomu fi zaɗi mawadi kuma ibadar ma in ka tashi ka je ka tsaya a wannan gurin ka bauta ma Allah sun malaki Allah bi ghairi walayatina sannan ka haɗu da Allah wannan wulayar tamu ba tare da ka yarda da ita ba lam yunfa'ahu zalika shay'an wannan ba zai amfanar da kai da komai ba wannan yana cikin littafin su haka suka faɗa saboda haka wannan ya zo cikin amal na saduq a shafi na 154 da kuma uyunul akbar shafi na 270 daidai lida saboda haka ne haka al-mufid ijma' al-imamiyya mufid kai kaito ijma'in imamiyya ala anna man ankara imamata ahadin min al cewa duk mutumin da ya musu imamar wani daga cikin imaman nan guda goma sha biyu nan na muka faɗa a mimma aujabahu Allah ta'ala lahu min fard da'a na abinda Allah ya farlanta masa na wajibi ne in da'a fa huwa kafirun dalun mustahiqun lil khulud fi an-nar suka ce kafiri ne shi sannan batacce ne shi sannan kuma ya cancanta idan an je lahira su ya shiga wuta ya dawwama a cikin wutar wannan yana cikin biharun anwar a mujalladi na takwas shafi na 366 da mujalladi na 23 shafi na 390 daidai za ka ga wannan an fahimta yi to duk abin da ɗalibi zai yi bincike akan aƙidar shi'a farko ka sani duk masifar da kaga 'yan shi'a sun gina Sakan wannan imamancin ne suka gina maganar sahabbai da kake jin ana maganar zagin su to farko ne na wannan aƙidar reshe ne cewa annabi ya nada wani ya zama shugaba bayan annabi ya bar duniya sun canza to sun da tun canza to sun zama kafare munafikai mutanen banza shikenan na farko manzilatul imama matsayin wannan imama din na farko anna hakan nubuwa sun ce kamar annabta take qalu al imama mansubun ilahi kan nubuwa sun ce matsayin imama matsayi ne da Allah ke kafawa kamar yadda annabta take to tunda suka ce kama abinda muka yi ta nema su bamu dalili na kama din yanzu a qur'ani Allah da ya tashi kawai sai ya ce mana muhammadur rasulullah annabi muhammad dan sako ne daga wajen Allah ko yanzu an gama magana ko ka karɓa ne ko a je lahira Allah ya saka wuta ba wata magana bayan wannan to inda mun samu nasti a ƙur'ani haka an ce mana wane ma zaɓaɓɓe ne a gurin Allah shi kenan naɗawa aka yi tunda sun ce man ilahi wannan ya yi ta a asali shi a usuliha shafi na 58 walida iftara al-baharani saboda haka ne malamin su al-bahari ne kirkiro ƙarya ala amirul mu'minina ali bin abi talib radiyallahu anhu qala wai ya ce Mallam yuqirra bi wilayati duk mutumin da bai yadda da wilayata ba cewa bai yadda ni Allah ya nada ni ne shugaba ba bayan annabi to lam yanfa'hu al-iqrar bi nubuwwati muhammad to ka ce wai ka yadda annabi annabin muhammad wai dan sako ne daga gurin Allah to ko ka yadda da wannan ba zai ma amfani ba a lahira haka suka faɗa shi yasa da ku ga nan kiran sallan ba ku ji sun fara yi ba a nan amma in ka tashi yanzu tun da duniyar gida ɗaya ce kai sakin a google yanzu a youtube ka sa kaifiyatu salati shi'a tun daga kiran sallar za ka ga cewa idan sun zo wajen kiran sallah sai sun ƙara wasu bayan ashhadu an la illallah wa ashhadu anna muhammadan akwai ashhadu anna aliyan waliyullahi suna ƙara haka a kiran sallah haka suke ƙarawa alola ba irin taka suke yi ma sallah ma ba irin taka suke ma wallahi kana kallon kana sallar da suke kasan wannan sallar ba irin sallar musulmi ba in ka gama yanzu ko in ka gama ka bincika a youtube ka sa ka biyo ta salatu shiya. har da wata alaulaya ne da suke sunanta wudu'ul iltimasi ka taba jin sunanta to ita wannan alaula ce za a kawo ruwa kawai a kwano aji idan ka zo kawai sai ka tsoma hannunka kawai haka ka tsoma hannunka kawai haka fuska ka kawai ka tsumbula fuska a ruwa shikenan ka gama kawai sai ka shafa abarka shikenan ka gama alala shine wudu'ul iltimasi eh haka ake yin alolan a na biyu annaha a'azamu wa ajallu minan nabuwa sannan ta fi girma ta fi matsayi a kan annabta wancan da suka ce kan nabuwa kamar matsayin annabtar annabi Muhammad amma idan ka cire annabi to matsayin imama wannan fa magana da nake faɗa muku fa akwai waɗanda waɗannan maganganun su sun yi su ba ba wai da larabci ba da hausa a nan ƙasar yanzu suna faɗa wa duniya cewa matsayin imaman nan ya fi na annabawa kaf ƙalar jaza'iri ni'matullahi jaza'iri ya ce al'imama amma wannan imamar gamammiya hiya fauƙa darajatin nabuwa risala tana sama da darajar annabta da manzanci wannan ya faɗa cikin littafinsa zahar rabi a shafi na shahudin ni'matullahi abdullahi lini'matullahi abdullahi al-husaini al-musawi al-jazairi wannan malamin ya rasu hijira 1112 sannan abu na uku a adamu ma ba a sallahu bihi ita ce mafi girman abin da Allah ya aiko annaba da ita ita imaman nan qala shekuhun hadi al ya ce inna a adama ma ba a sallahu ta'ala na biyahu ad mafi girman abinda Allah ya aiko annabi da shi huwa amrul imama shine al'amarin imama wannan ya zo cikin wada'i'un nubuwa Lihadi al at a shafi na 115 sannan abu na hudu kaunuha ahad arkanil islam bal a'damu arkanihi ita ce kasancewar ta ɗaya daga cikin rukunnan musulunci guda rukunnan musulunci kai ta mafi kowanne rukuni girma وقد بوب الكليني في أصول الكافي ya buɗe babi buniyar islam ya buɗe buniyar islam alame za ka ji alakamsin ko a mujalladi na uku shafi na sha takwas sha tara ya kawo a babu da aimil islam an abi hamza an abi jabar abi jabar ƙala ya ce buniyar islam alakamsin an gina musulunci akan abu nawa biyar ku? ka san kai abin da ka sani a shahadata allah ilaha illallah ku? to baraka ji sai ce ala salati akan sallah waz zakati was sawmi wal hajj sannan wal wilaya wal wilaya sai wilayan nan sannan suka ce walam yunada bi shay'in ba ai kira da wani abu mafi muhimmanci ba a addini kama nudiya bil wilaya kamar yadda aka kira akan wilayan nan ma'ana ta fi sallah da zakka da azumi da aikin hajji mai muhimmanci to wannan kenan da haka yanzu idan kuka lissafa a nan gurin sallah zakka azumi aikin hajji sai walaya muna da gudanawa gudanawa biyar ko to bari ka ji ruwaya ta baya daga ijlan an abi daga ijlan abi salih qala qultu li abi abdullahi aw ala hudud al yaddani akan iyakoki na imani fa qala sai yace shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah yanzu nan gudun akwai kalmar shahada ko babu a ruwaya akwai nan ta biyu amma a ruwaya ta farko babu mai babu kalmar shahada to tunda a ruwaya ta farko mun samu abu guda biyar babu kalmar shahada yanzu a wannan ruwayar mun samu kalmar shahada in ka hada da can guda nawa ne yanzu shida kun ga na farko kenan to wal iqraru bima jaa bihi min indillahi wannan bangare ne na kalmar shahada ka tabbatar kai ikirari da abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah to sai ya sake kawo salawatul khams kun ga yanzu shine na biyu ko sanan wa ada'uz zakati sai ba da me zakka sanan wa somin ramadan sai azumin me wa hajjil baiti sai ziyartar ɗakin me mun samu biyar ko sannan sai wa walayatu waliyina wa adawatu aduwina shine na shida wadda kulu ma a ne wannan duka atsafi ne na wulaya yanzu shika-shikan musulunci a gurin shi'a ya zama guda nawa shida wannan shine babban matsalar tsakanin ragowar musulman duniya da shi'a ta yadda ba ran da za a haɗu sai ran da suka yadda wannan wulaya ƙarya ce amma matukar da wannan a cikin addininsu da kuma wannan muhimmancin da yake da shi to ba ran da za su yadda kai musulmi ne su ran da ka yadda da wannan ran da duk baka yadda da wannan ba wala ko sun ce suna maka mu'amala ta musulmi mu'amala ta kawai ta taqiya da haka yanzu idan kuka haɗa rukunnan imani a gurin su guda biyar ne at-tauhidu al-adl an-nubuwa al-mi'ad al ilahi sannan al-imama guda nawa biyar sannan shika-shikan musulunci yanzu guda nawa guda shida to bil aksi lokacin da shika cikin musulunci mu a gurinmu guda biyar ne shaida babu abin mota da gaskiya sai Allah ko da manzancin annabi sai sallah sai zakka sai mai sai azumi sai yakin hajji guda nawa to kun ga shika cikin musulunci a nan gurin nasu su sai zama guda shida lokacin da rukunnan imanin mu ya zama guda shida nasu kuma sai zama guda nawa biyar bil aksi da aka sun ce dama addinin gaskiya shine saba ma abinda ahalin sunna suke kai casa'in cikin ɗari na harkar addini inda ake samu an iya yin daidai tsakanin ragowar musulmi da 'yan sha bai wuce kaso goma cikin ɗari ba casa'in cikin ɗari to za ka samu cewa to sun ce addinin gaskiya shine saba ma abinda ahalin sunna suke kai wannan ita ce ka'idarsu mu tafi ruwayar da ya zo daga an zurarata an abi jafarin ƙala ya ci buniyar islamu ala kamsati ashiya an gina musulunci akan abu biyar wannan ina kawo wannan ne saboda akwai mutanenmu da suke kuskure wani zai karanta wannan ruwayar a wani littafi sai zo ya ce ayyan shiya ba su yarda da kalmar shahada ba to sai je ya ɗauko usulul kafi sai ce ka musu ƙarya ai gashi ka ce ba su yarda da kalmar shahada ba kuma a cikin cika-cikan musuluncinsu akwai mai kalmar shahada a'a sun yadda da ita a wata ruwayar amma sun ƙara wani abu na cewa wannan wulaya ɗin kun ganin alas salati ko wazzakati wal hajji was sawmi wal walaya qala zurara fi zurara ya fa qultu sai nace wa ayu shay'in min zalika afdalu to a cikin waɗannan da sallah da zakka da azumi da aikin haji da ka faɗa wanne ne fi wani faƙala sai ce alwalaya ta afdal wulaya littafi li'anna ha miftahu hunna domin ita ce mabuɗin wa'innan walwali shugaba uwar dalilu alaihinna su ne dalili akan wannan kultu? sun mallari sannan sai mai sai ci gaba da amsa ya ce amma lau an na rajulan ƙama lailahu da ce mutum zai tsaye tsayuwar dare wa sama naharahu yayi azumin nafila da rana wata tasaddaqa bi malihi duk dukiyar da ka mallaka a duniya ka je kai sadaka da ita wa hajja jami'a dahari duk tsawon zamanin ka kai ta yin aikin hajji walam ya ari. wala ya tawali lahi in baka san wulayar waliyin Allah ba fa yuwaliyahu bince shi wa kone jami'u a amalihi dukkan aikin da dan adam zai ya zaman to bi dala latihi da nuni ilaihi zuwa gare shi ma kana lahu ala Allah azza wa jalla haqqun fi thawabihi to baka tantanta in an je lahira Allah ya baka lada ba wala kana min ahli al-iman kuma baka cikin ma'abuta imani thumma qala sannan sai ce ulaika al-musinuna minhum to wayannan sune masu ihsanin da daga cikin su yudkhiluhum aljahul jannata bi fadli Allah zai shigar da su aljanna da falalar rahamarsa wannan kenan sannan wa bawwa baban aidan fi usul al-kafi al-mujallad ath-thani a shafi na 398 babu shirki babun da ke magana akan shirka barkaji an amirata an abi abdullahi qala yati sami'tuhu yaqulu nadi yana cewa umiran nasu an umarci mutane bi ma'arifatina da sanin wulayar mu warraddi ilaina da addawo da al'amari zuwa gare mu wattaslimi lana da min kauya zuwa gare mu sun maƙala sannan sai ce wa in samu wa sallu ko da kaga mutane suna yin sallafi azumi wa shahidu Allah ilaha illallahu suka shaida babu abin mutawa da gaskiya sai Allah waja'alu fi anfusihim alla yaruddu ilaina suka sanya kansu ta yadda in al'amari ya taso ba za su dawo zuwa gare mu ba kanu bizalika mushrikin to da wannan sun zama mushrikai kun ga yanzu mu malami mujtahidi a ka'ida ta sunna ko in ya faɗi magana idan ba ta da dalili kana iya musa magana ko to a shi'a idan malami ya kai mujtahidi musa magana shi daidai take da matsayin shirka da Allah duk abin da zai faɗa sai dai ka miƙa mawuyatun da malami ne mustahidi wannan yana nan cikin aqaidul imamiyya na Muhammad Rida Muzaffar haka suka faɗa wannan kuma hadisi ingantacce ne Hassan a cikin Bahabudi ya ce ruwaya ce ingantacciya sannan a cikin Alkafi mujalladi na ɗaya shafi na 186 babu ya bude babu annahu lam ya baka fil ardi babun da ke magana inda a ce ba zai kasance a doron ƙasa ma illa rajulaini sai mazaje guda biyu to lakana ahaduhuma al-hujja ɗaya a cikin su hujja ne ya kawo daga abdurrahman bin kathir an abi abdullah qala yake cewa qala abu jafar abu jafar yake cewa dakala abu abdullah al-jadali ala amir al-mu'minina abdullah al-jadali ya shigo wajen sayyidina ali wa qala yace ya aba abdullah ala ukhbiruka bi qawli allah ba zan baka labari a kan faɗin Allah ba man ja'a bil hasanati duk mutumin da ya zo da kyakkyawa falahu khairun minha yana da ainihin wato mafi alherin wannan kyakkyawan da ya zo da shi tunda ai a ƙa'ida idan mutum ya zo da mai, da kyakkyawan aiki ko yana da mai. eh kana da goma misalin wannan ko to sai suka ce wa hum min faza'in yawma idin aminun kaga tunda in ka zo da kyakkyawa ɗaya kana da goma kwatankwacin wannan tunda haka wasu ayoyin suka yi nuni kamar man ja bil hasanati falahu asharu amsalha ko wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislahum la yuzlamu sanan wannan ayar da ya kawo tana cikin suratul naml sanan akwai irin ta a suratul naml wa man ja'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhum fin nari hal zauna illa ma ta ta'malu to sai suka ce wa man jaa bis a wanda ya zo da mummunan aiki Ba kubbat wujuhum fin nari za a kifa fuskar a wuta hal zauna, ai ba za a saka muku da komai illa ma ta ta'malu sai abinda kuka yi na aiki qala bala ya amiral mu'minina sai ce eh ya amiral mu'minin ji'iltu fidaka Allah ya sanya ni in zama fansa gare ka to wannan aya da Allah ya faɗa yace man ja'a bil hasanati wa hum min faza'in yawmi idin aminu to da Allah me ake nufi ne fa qala sai yace al hasanatu shine ma'rifatu walayatana shine hasana din sanin wulayar mu sanan wa hubbuna ahlul baiti da sammu mu ahlul baiti wasayya inkaru walayatana inkarin wannan wulayar za ku ga har tasha suna da shi mai suna ne walaya to wannan walayar ita ce abin da suke nufi da walayar nan wa bugduna ahlul bait thumma qara'a hadhihi al-aya sannan sai karanta wannan ayar sannan kulaini ya sake budewa cikin usulul kafi a mujalladi na daya shafi na 374 babu manidda al-imama babun da ke magana duk mutumin da ya da'awar imama walaysa laha bi ahlin kuma bai cancanci ya zama shugaba ba wa man jahada al'imma ko wanda ya musa imaman aw ba'adahum ko kace ka yadda da wasu baka yadda da wasu ba wa man sabata al'imama da wanda ya tabbatar wa da kansa imamancin liman laysa laha bi ahadin kuma bai cancanta ba suka kawo daga talha bin Zaid an Abi Abdullah qala yace man asharaka ma'a imamin imamatuhu min indillahi duk mutumin da ya shirka an fahimta ai da imamin da imamancin saba daga gurin Allah yake ba Mallai sat imamatu min indillahi yanzu a gurin su sai da na Abubakar ba Allah bane ya naɗa shi balma hankali suna ganin kwaci akai shi yasa ibnu taymiya ke cewa wallahi ba wanda zai shiga shi an ci hankalin salafiya lau sai hankalin mutum ya samu matsala sannan yake yin shi an ci yace ba yadda za a yi a lokacin da Allah zai ce kulillahumma malikal mulki tutil mulka min wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu min Allah yace shi yake nadawa ya sa wanda ya ga dama ya dauki wanda ya ga dama sannan ya zo ya nada wani ya ce zai yi shugabanci sannan sahabbai su koma gefe su kuma su nada wani daga ƙarshe a kada nadin Allah bai ci ba naɗin da wasu suka naɗa ne ki anya kana ganin zai yi eh wallahi sai dai ba Allah bane ya naɗa baka taba ganin Allah ya turo wani annabi ba dan mutane sun ce ba su yadda da annabin ba Allah ya ce ya fasa naɗa shi annabta ka taba gani baka taba gani ba shi yasa ce wajen isti'malin hankali sun fi kowa wuta sannan wajen nakalto maganan mutane dan shi'a ya fi kowa ƙarya a duniya wannan wallahi muna faɗa muku ne bi tajriba yau da gobe yanzu nan ƙasan ne abin bai zo muku ba nan idan watan almuharram ya zo a wasu guraren nan ne kuke ganin suna yin tattaki a ce bari a tako daga gari kaza a zo a kafa amma wasu guraren masifa ta kai masifa ta yadda billahi allazi la’ila illa wuta za a kunna ka je ka bincika a zo a ce ka shiga wutan Don ka gane cewa za ka ci wuta tun daga duniya kafin ka tafi lahira wallahi wani gurin fa wai saboda bakin cikin kisan alimamu sai ne mutane fa za su zo su kwanta su jeru wallahi mota za a sa ta zo ta bi ta kansu wai saboda ana bakin ciki ranar alimamu sai ne ya bar duniya akwai wanda da aka gwada tun da mota ta bi ta kanshi wallahi bai tashi ba sai dai tashi a lahira wani wallahi haka za ka ga ya cika bindiga da bullet na ak-47 wallahi ya juyo shi cikin shi ya samu ya wa cikinsa bindiga wallahi kananan yara za ka gani wasu kowa'incin yaran ba su kai ba ranar ashura a nan imanin nan bai karfi ba wallahi za ka ga mutum da zabgege wuka da yara irin ƙanana wannan sai wani yaron ma yana tallabe a hannun mamarsa ƙaramin yaro da sabon aski wallahi haka za a sa adda a datsa kansa a ce dole su ya zama da jini tun da ranar alimamu sai ne ya mutu amma sun manta ranar sha biyu ga watan rabi'un sani annabi ya mutu wannan mutuwar annabi ta fi zama bala'i ga duniya saboda mutuwar alimamu sai ne me yasa baka ce wajen ranar sha biyu ga watan Rabi'in al ba bari ka zo ka kashe kanka saboda annabi ya bar duniya a rana haka suke wannan yana ciki to sai suka ce kana mushirikan billahi inda ka yaka to kai mushriki ne da Allah wannan muwastaqati majalisi ya faɗa ba habudi ya ce ruwaya ce da ta inganta sannan abu na gaba a wannan ya kawo babu fili nutafun wa jawami'un min ar-riwayat fil walaya babin da ke magana wani bangare da abin da ya tattaro na ruwayo akan wilaya daga fudail bin yasari an abi jafar alaihi salam qala yace inna allah azza wa jalla nasaba aliyan allah ya kawo sirrina ali ya kafa a matsayin ma'auni ya sanya shi alaman wato kaman wata tuta ce bainahu wa bain khalqihi tsakaninsa da halitta faman arafahu duk mutumin da ya san sayyidina ali ba ya san Allah ba fa to kana mu'minan mu'mini ne wa man ankarahu duk mutumin da ya musun cewa ba ba bane shi daga wurin Allah to kana kafirin kafiri ne wa man jahilahu kana dallan da wanda ya jahilce shi batacce ne wa man nasaba ma'ahu shai'an duk wanda ya kafa wani tare da sayyidina ali to kana mushrikan wa man jaa bi wilayatihi dakal to mushriki ne wanda yazo da wilayat sayyidina ali shi zai shiga wa shi zai shiga aljanna ha akwai ruwayoyi da suke cewa wai Allah ya faɗa ya ce wallahi ko mutum ya saba min inda ya bu sayyidina ali in an je lahira zan shigar da shi aljanna sannan mutum ko ya mun biyayya inda ya saba min sayyidi ali aka je lahira sai na saka shi wuta wannan yana nan a littattafansu saboda ka ko ka ba Allah baka tsira ma sai ka dawo kabuwa to wayannan abubuwan da ake kuma sai da na albashi shi da alaka da su alaka ta kusa ko ta nesa sai na aliyabar ranta da su shi sa a cikin satin nan na faɗa in ka bin littattafansu ba mutanen da suka sha wahalan ahalul baiti a hannunsu kamar in shi'a mutanen ba mutanen da ahlul baiti suka sha wahalar su wallahi ba wanda suka ba ahlul baiti matsala a duniya irin inshiya su suka ba su matsala to wannan shine sanar wayar da ta zo daga Muhammad bin Fudayl an Abil Hasan qala ce walayat Ali maktubun fi jami'i suf walayar sayyidina Ali an rubuta ta a dillita tafan da suka zo daga gurin Allah a sama fi jami'i sufil anbiya'i suka ce walan ya ba asallahu wa rasulan illa bi nubuwati muhammadin Allah bai taba aiko wani annabi ba sai da annabcin annabi muhammad ko illa bi nubuwati muhammad wannan kuma Allah ya faɗi wannan a cikin suratul ali imran ta wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina ko idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikma kama ka gane sai suka ce wasihi ali ali da kuma wasiyar na ali lalla a cikin suratu ali imrana Allah ya ambaci wasiyar na ali amma sun ce hadda wasiyar sa aka haɗa. to yanzu ba da zalika sannan bayan wannan linanzur mu dan duba magani fassiru na kalaman lahi ya suke fassara zancen Allah bi tafsirin batilin da tafsiri batacce bi sababi hadhihi alwilaya saboda wannan wannan wilayar ko lokaci dama ya cika ko to yanke shi